shekara ta 2026 miladiya muna cikin karatun littafin tafhimul mutafahim an mawqifis sadatil malikiya min alqur'anil karim yau za mu tashi shafi na 91 daga tsakiya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ذرة نفيسة من من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ko lu'ulu'u mai tsada dinari mai tsada daga maganan shekul islam ibn taimiyya allah ya masa rahama wa ruwiya an sufiyan ibn uyayna an amru bi dinar an ruwaito daga sufiyan bin uyayna daga amru bin dinar rahimahullah wa kana min at-tabi'in al-a'yan shi wannan amru bin dinar yana daga cikin tabi'ai na ainihi yana daga cikin manya-manyan tabi'ai qal yana cewa in shekul islam ma ziltu asma'u ya nas na zalik wato shi amr bin dinar yana cewa ban gushe ba ina jin mutane suna faɗin wannan والقرآن الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم شوى القرآن وأن الله يسوكر دشيق منزنسا محمد sallallahu alaihi wa sallam huwa hadha alquran alladhi yaqra'uhu almuslimun shine wannan qur'anin da musulmi ke karantawa shine wannan qur'anin wanda musulmi ke karantawa shine dai qur'anin da Allah ya saukar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa yaktubunahu fi masahifihim shine dai qur'anin da suke rubutawa a cikin littattafansu wanda ake rubutawa a littafi muna karanta shi a matsayin qur'ani wa huwa kalamullahi la kalamu ghayru shi maganan Allah ne ba maganan sa ba wa in talahu li ibad kai ko da bayin sun karanta an gane kada a rude ka a ce ma idan mutane suka karanta fa yanzu a samu wani gogagge wajen karatun alkur'ani ya karanta ma alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai ya ce ma wannan maganin waye me za ka ce kaga dai an samu wani wanda ya kware wajen karatun Kur'ani ya zo ya karanta ma bakara daga farko har ƙarshe sai aka ce maka wannan karatun maganin waye sai ka ce maganan Allah ne ya aka yi zan maganan Allah eh? sai ka ce musu magana ana jingina shi ne zuwa ga wanda ya faɗe shi da farko ba wai wanda ya faɗe shi yana isar da sako ba an gano wannan ko yanzu idan na ce huwa allahu Ahadi, allahu samadi lam yalid wa lam yulad yanzu wannan maganar waye maganar Allah ne me yasa yanzu magana maganar Allah saboda ni din nan na hikaito maganar Allah ne an gane asalin wanda ya faɗi maganar shine Allah ni na zo na maimaita abinda Allah ya faɗa saboda haka magana ana jingina shi ne zuwa ga wanda ya faɗe shi da farko ba wai wanda ya faɗe shi yana isar da sako ba ko shi ne kamar magana da muka faɗa an gane wannan ko a na la yi na man ƙalla maluhu wala marra aina shaiba fiye wa kawwasa man ƙala haza ce a yace arahunna ina ganin su ƴan mata la ubib na man ƙalla maluhu ba sa son mutumin da yake mai karancin dukiya in baka da kuɗi in mata ba sa son ka wala marra aina shayba fihi wa qawwasa ko kuma wanda suka ga furfura tare da shi kuma ya dan lankwasa ya dan duka an gane yayi in sun ga mutum da furfura ya dan duka mata ba sa son shi imrul kai sai faɗi wannan magana to yanzu gashi magana ya fito ta bakin wa bakina yanzu a ce wannan magana maganan yahaya ne ko za a ce magana imrul kais ne ana jingina magana zuwa ga wanda ya faɗe shi ne da farko ba wai wanda ya faɗe shi yana isar da sako ba an gane wannan ko walakal ummatul lati gabitat lamma ataita lamma ataita hal anbiya'u man qala hadha yahaya busairi an gane kai kana da wasu al'umma ya rasulullah wanda sauran annabawa suka yi ta sha'awansu lokacin da ka je musu Allah ya ba annabi wasu al'umma wanda sauran annabawa suna ta sha'awan ainihin wannan al'umma din al'umma annabi sauran annabawa suna sha'awansu walaka al'ummatu lati gabi tan halan ma ataita hal anbiya'u lam nakhabba adaka zalal wa fina warisu nura hadiyaka al ulama'u lam nakhab ad-dalal ba ba'daka ba ma jin tsoron bata bayanka ya rasulullah ba ma jin tsoron bata bayanka wa fina al'ulama'u alhali a cikin akwai malamai warisu nura hadika masu gadan hasken nan na shiryanka tun da dai bayan ka tafi ya rasulullah ka bar duniya ka bar mana malamai malaman nan masu gadan hasken nan na shiryanka ba ma tsoron mata kaga wa ya faɗi wannan magana ni na faɗa busairi ya faɗi wannan magana an gano wannan ai to kaga ashe kenan magana ana jingina mu wanda ya faɗe ta ne da farko ba wanda ya faɗe ta yana mai isar da sako ba hmm? a sha ruwa ba laifi ba ne wa ya faɗi wannan magana Ni na faɗa sha ta yi faɗa yana nufin a sha giya ba laifi ba ne sai ce a sha ruwa ba laifi ba ne kama wannan magana shata ne ya faɗe ta ni kuma aka ji ta a bakina saka yanzu jinta a bakina ba za a ce maganan ya haya ba za a ce maganan shata an gano wannan ku? innan lazina ta ka zol ijila ma abadu gairar la wa'annan da suka riƙi ɗan maraƙi ba su bauta ma wani Allah ba masu rikan ɗan maraƙi Allah suka bauta ma wa ya faɗi wannan magana ya haya ibnu arabi a sufi ibnu arabi mai futuhatul makiya shi ya faɗi wannan magana an gane ya ce wa nan da suka bauta wa ɗan maraƙi ba su bauta ma wani Allah ba to abinda ainihin ake nufi kenan cewa dan shi ƙur'ani dan mun karanta baya fitar da shi daga maganan Allah na'am wa ballaghuhu bi harakatihim wa aswatihim su kuma mutane suka isar da shi da ainihin wasillan shi da sautin shi bi harakatihim da an suka isar da wannan sako da motsin su da kuma ainihin sautin su fa innal kalama liman qalahu mubtadi'a lalle magana na wanda ya faɗe shi ne da farko wanda ya fara faɗin magana shi ake jingina wa magana la liman qalahu muballighan mu'addiya ba wai wanda ya faɗi maganan yana mai isar da saƙo yana mai ainihin duk da isar da sako ba قال تعالى الله تعالى يجي وإن na من المشركين استجارك فاجره ya يسمع كلام الله Idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi kariyanka ya nemi ainihin makwabtakanka ka bashi kariya har sai ya ji maganar Allah thumma ablighuhu ma'mana sannan ka isar da shi zuwa ga wajen amincinsa bayan bayan ya zo wajenka ya nemi kariyanka to ka ba shi kariya har sai ya ji maganar Allah idan ya ji maganar Allah sai ka isar da shi zuwa ga wajen amincinsa bi ma'ana ka raka shi ka ba shi kariya har sai ya koma inda ya fito wato daga baya ya je ya yi tunani cewa abin da ka gaya masa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne in ya je ya yi tunani ya je ya musulunta Allahu a'lam na'am zalika bi annahum qaumun alamu. wannan saboda su mutane ne wanda ba su da ilimi wa hadha alquran fi almasahif kama qala ta'ala wannan shine qur'ani shine dai qur'ani a cikin littafi kamar yadda Allah ke cewa bal huwa qur'anun majid a'a shine dai alqur'ani mai girma fi lauhin mahfuz a cikin wani allo abin tsarewa a cikin lawhin mahfuz وقال تعالى الله تعالى يتي رسول من الله يتلو صحفا مطهرا منزوني دقى الله ينا كرن كرنت ونلتافي أبن ترككيوا فيها كتب قيمة أتكنز أقوي دوكوكي ما سكيمة ما سمه منشي أتكن للتافي أقوي دوكو كي ما سكيمة ما سمه منشي أقوي دوكو كي da suka أكيدا مو da suka shafi مو suka shafi ainihin mu'amalanmu an gano wannan ku na'am wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce innahu laqur'anun karim innahu laqur'anun karim Lallai shi abin karantawa ne mai karamci fi kitabin maknun a cikin wani littafi shi shine lauhin mahfuz wal kalaman kalamullahi bi hurufihi wa nazmi. Alƙur'ani maganan Allah ne da harfofinsa da kuma tsarinsa wa ma'ani da ma'anoninsa duk maganan Allah ne kullu zalika yadkhulu fil qur'an dukan wayannan gaba ɗaya suna shiga cikin qur'ani har kofinsa qur'ani ne ko maganar Allah ne tsarinsa qur'ani ne ma'anoninsa qur'ani ne duk wayannan gaba ɗaya suna shiga cikin alqur'ani wa fi kalamillah kuma suna shiga cikin kalamullah ku duba littafin alwasiyatul kubra na shekul islam ibn taymiya rahimahullah thumma istamarra qa'ila sannan sai ya ci gaba yana cewa والصحيح أنه لا بعث به والتصديق بما ثبت عن النبي wato zance na gaskiya lallai babu laifi da shi wato da gaskata abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu yatakallamu bi sautin wa yunadi adam bi saut cewa Allah ta'ala yana magana da sauti irin nasa kuma sannan Allah ta'ala yana kiran annabi adam da sauti irin nasa ila amsali zalika min al ahadi zuwa ga ire-iren wannan daga cikin hadisai akwai hadisai ingantattu da suka nuna mana Allah ta'ala yana magana da sauti irin nashi wanda ba irin na halitta ba kuma yana kiran annabi Adam da sauti irin nashi wanda ba irin na halitta ba fa hadhihi al jumla kana alaiha salaful umma wa a'immatu salaf wa a'immatu sunna wannan jumla din wato wato ainihin salaful umma magabatan al'umma suka kasance a gare shi da kuma manya-manyan jagorori na sunna wa a immatu sunna wato manya-manyan malaman sunna sun ce al-qur'anu kalamullahi ghayru makhluq al maganan Allah ne ba a halitta ba ne shi haythu tuliya wa haythu kutib wato lokacin da aka yi tilawan shi ko da ka ji an yi tilawa to al-qur'ani yana nan dai a matsayin shi na maganan Allah ne kuma ko da kaga an rubuta wannan rubutu da kake karantawa maganan Allah ne karka yadda wani ya rude ka ya ce ma to in ka ce maganan Allah ne to ga littafi ne littafi dan adam ya buga a unguwarmu aka buga shi ila wani ya ce ma qur'anin na ma a unguwarmu aka buga to ka ce maganan Allah sai ka ce ai na maimaita ma magana ana jinginawa zuwa ga wanda ya fara faɗin shi ne ba wai wanda yake isar da sako ba yanzu shi wannan wannan fallan da kake magana isar da sako yake yi amma wane ne asalin wanda ya faɗe shi Allah to tunda dai Allah ne asalin wanda ya faɗe shi to kenan? ina fatan gane wannan kifa nabki min zikirai habibin wa manzila bi sakidin liwa liwa bayna dahuli fa haumali waye faɗi wannan magana ni na faɗa waye faɗa imrul qais ko to imrul qais ya faɗa amma bakin wa aka ji ya haye ya faɗa kenan ashe dan an ji abin a bakina ko na rubuta shi a fallon takarda dole ne za a ce wannan magana an samo shi ne daga imrul kai an gano wannan ko to idan muka ɗauko ayan qur'ani muka rubuta a fallon takarda za a ce maganan Allah ne a fallon takarda yana nan dai a matsayin maganan Allah an gano wannan ko فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة باء cewa ga tilawan bawa ga Qur'ani a cewa ya halitta ne kuma ne ce to bawa ya yi tilawa tilawan nan fa sai ka ce ni dai na ce ma alqur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba an gane shi kuma bawa muryan bawa halitta ne amma abinda bawa ya karanta maganan Allah ne ba shi kenan ba muryan bawa menene halitta amma abin da ya karanta din nan Allah ne ya saukar da shi maganar Allah ne لأن ذلك يدخل فيه القرآن Eh, domin su ‘yan jami'a za su iya ma wayo sai su ce maka to ai yanzu tilawan da muka gidin nan ai ba ba Allah ba da yake tilawa wadda yanzu an gano wani ko? to saboda haka sai su ce ma to tilawan nan yaya yake sai ka ce musu mu ba ma cewa tilawan nan halitta ne saboda in ka ce tilawan halitta ne zai zama to hadda ƙur'anin da Allah ya saukar din kenan a'a muryan bawa halitta ne amma ƙur'anin da ya karanta maganar Allah ne ina an gane na'am لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل إذا eh, muka ce tilawar bawa da Qur'ani halitta ne to zai zama to hatta qur'anin da aka saukar ya shiga ciki wani ne yace lafazi bil qur'ani makhluq lafazi bil qur'ani makhluq lafazi na da qur'ani halitta ne to a cikin lafazi akwai ayoyin qur'ani da ka karanta kuma akwai akwai sautin ka wanda kake nufi shin abubuwan da ka karanta ka ce alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi wannan ayoyin da ka karanta shi kake nufi da lafazi ko kuma sautin da Allah ya baka idan sautin da Allah ya baka ne to makhluk idan kuma abinda sautin ya karanta ne ba makhluk bane to su yan jahiliya suna so su kifar da kai sai su ce lafazi bil qur'ani makhluk suna nufin dai wannan ayar da ka karanta wannan ayar da ka karanta zalikal kitab na shine makhluk ina fatan gano wannan shi yasa imam ahmad ya ce dan salafiya kada ya kuskure ya faɗi wannan magana lafazi bil qur'ani makhlu kalma ne wanda yake fitowa a bakin yan bid'a an gane. wato wanda ya fahimci sunna ba zai faɗi wannan magana ba kawai abinda za a ci a bakinka alqur'anu kalamullah munazzalu ghairu makhlu wannan shine maganan da yake fitowa a bakin salafi an gane wannan ko to duk irin wayannan kalmomin kun mutum bai san su ba sai ya fada cikin irin wayannan bid'o'i na jahamiya ko bid'o'i na mutazila an fahimta ko wala yuqalu ghayru makhluq ba a cewa ghayru makhluq ba a cewa qur'ani ba halitta bane in ka ji mutum na ba a cewa na wala yuqalu ghayru makhluq yani tilawati al-abd eh wato tilawan bawa ba a cewa gairu makhluq لأن ذلك لأن ذلك يدخل فيه أفعال الإباد يو إذا كنت تلاوة باوا باهلتا بني تو أي أيتم باوة يا شكا أقول فوقنش شين تلاوة باوة هلتا ني me za ka ce tilawan bawa halitta ne yana tilawan ƙur'ani suka ce a cikin tilawan akwai ayoyin da ya karanta sannan akwai sautin shi wanda kake nufi kaga da zarar ka faɗi wannan ya san kai gogagge ne ka san abin da kake yi ba zai kifar da kai ba amma in baka san abin da kake ba zaka ce tilawan shi mana kowa ya san tilawan shi ya halitta ne to ya san kai ba gidaje ne a wajen akida an gane to wannan shine ɗabi'an su yan jahamiya suna da wayo da suka ga cewa imamu ahmad ya matsa musu sai suka koma yin wayo to kuma imamu ahmad da yake ya goge ya daɗe da sanin akidunsu sai ya gano abubuwan da suke kai shi yasa ba mutumin da yake ba su wahala yake jika musu ainihin tashin hankali kamar imamu ahmad an gane babu wanda ya musu raddi lafiyayye kamar imamu ahmad saboda an kulle shi wajen shekara 20 fa akan wannan matsala kuma ya goge da sanin wannan matsala saboda haka duk abin da suke da shi na wayo ya sani a cikin su ba akwai waƙifa mutum in ka ce qur'ani halitta ne ce ni ba zan ce halitta ba ne, ni ba zan ce ba halitta ba ne. wai irin zaman lafiya suke zo? to wannan shine asalin tashin hankali mai cewa shi dai gaskiya shi baya son tashin hankali shi bai ce qur'ani halitta bane bai ce ba halitta ba ne? an ce irin wannan tawakkuf din shine mafi sharrin nau'i na bid'a inji ibnu taymiya eh walam yaqul ahadun qattun min a'immati salaf wato ba a samu ɗaya daga cikin a'immatul salaf ko kaɗan ya ce ba inna aswatal ibadi bil qur'ani qadima ba ta samun wanda yake wai sautin bayi da qur'ani da daddai bane ba ta samun daga cikin salaf wanda yake sautin bawa qadim bane ke ce sautin sautin bawa da qur'ani qadima ne a sautin bawa sautin shi nashi da kanshi halitta ne amma abin da ya karanta da sautin ba halitta bane bal ankaru ala man qala lafzu al-abd bil qur'an ghayru makhluq a sun dai inkari ga wanda ya ce lafazin bawa ga qur'ani ba halitta ba ne, sun masa inkari saboda wannan magana ya kunshi abubuwa guda biyu kamar yadda muka faɗa wa amma man qala inna al-midada qadim amma wanda yace lalle tawada qadim ne ba hatta tawada ma wani kone yayi guluwi wai tawadan da ake rubuta qur'ani shi ma kamar kamar Allah ne gairu makaluk shi ma tawada shi ma ƙadim ne shi فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة wannan yana daga cikin mafi jahircin mutane kuma wanda ya fi nisa daga sunna cewa tawada da aka rubuta Qur'ani yace qadim me ma'anar qadim eh abinda bai da farko amma me asalin shi asalin kadim abin da bai da farko ne asalin kadim da dadde abin da ya dade ko da yana da farko in ya dade an gane wannan can menene wa in lam yahtadu bihi fa sayquluna hadha ifkun qadim ifkun qadim an gari a na a wannan ne kuke magana haza ifkun qadim wannan kirkiran ƙarya ne wanda ya daɗe suna nufin kirkiran ƙarya wanda bai da farko kirkiran ƙarya dai da ɗaɗɗe misali an gano wannan ko shi kuma wannan walƙamar nahu manazila hatta ada kalƙur junil ƙadim shi wata mun ƙaddara masa manzila wato wurin da yake wanda yake gudana wurin da yake gudanar da abubuwan shi har ya koma kal'urjunin urjunil har sai da ya koma kamar giyan dabino da ɗaɗɗe wanne ne giyan dabino da tsuman giyan dabino wanda bai da farko ne ma'anar kadim wanda ya daɗe? in an ce ya daɗe? ko da akwai wanda ya riga shi ko da akwai wanda ya riga shi ana kiran shi kadim an gane ko idan kai ka riga zuwa yanzu za a kira ka kadim idan wani kuma ya biyo bayan ka shi ma ya riga wani ya zama to kadim bin nisba zuwa ga wancan saka larabawa ba saba amfani da kalman kadim suna nufin abin da bai da farko ba suna amfani da kadim ne ga abin da ya dade kawai to amma su philosophers da kuma mutakallimun masu ilmul kalam su suka yi amfani da wannan kalma na kadim a cikin istilahinsu suna cewa Allah ta'ala qadim ne suna nufin wai Allah ba shi da farko an gane duk da cewa wannan lafazin qadim bai daga cikin lafuzza na shari'a an gane bai ko mutum ya amfani da lafazin qadim gare ya amfani da lafazin huwa al-awwal al-awwal Allah shine na farko wal akhir shine na karshe an gane wannan ku saboda haka Allah ta'ala amma ibn qayyim yana cewa ya halatta ai amfani da lafazin qadim min babil ikhbar wajen babun bayar da labari sai kai amfani da istilahi na mutakallimin an gane amma ba kana nufin cewa wannan qadim din siffa ne daga cikin siffofin Allah ba babu siffa daga cikin siffofin Allah da ake kiran shi qadim an gane wannan ku na'am qala Allah ta'ala eh, duk mutumin da yake tawada qadim ne shi yake tawada ba shi da farko to wannan mutumin yana daga cikin mafi jahiltar mutane kuma ya fi nisa daga sunna Allah ya ce Allahu kana albahu midadan li kalimati rabbi kace musu da teku ya zama to tawada na rubuta kalmomin ubangiji mu dauka cewa teku ya zama tawada wanda da shi ake rubuta kalmomin ubangiji la nafida albahu qabla an tanfada kalimatu rabbi da tekun gaba ɗaya ya kare an gane ba tare da kalmar ubangiji na ya kare ba tekun zai kare kuma kalmar ubangiji yana nan bai kare ba wuji ina bi mislihi madada ko da za mu zo da misalin wannan tekun dan ya karfafa ma wancan mu ƙara zuwa da wani teku dan ya karfafa ma wancan to maganar ubangiji ba zai taɓa ƙarewa ba idan maganar Allah ba shi da iyaka amma teku yana da mai yana da iyaka tawada yana da mai yana da iyaka kaga wannan aya ya nuna tawada yana da iyaka kuma yana da iyaka amma kalmar ubangiji ba shi da iyaka fa akhbara anna al-midada yuktabu bihi kalimatu sai ya bada labari shi Allah lalle tawada ana rubuta kalmomin Allah da shi wa kadhalika man qala laysa al-qur'anu fil haka nan wanda yace babu qur'ani a cikin fallan takarda qur'ani babu shi qur'ani kalamun nafsi ne wanda yake tare da Allah wa inna ma fil masahif midadun wa waraq yake kawai abin da ke cikin fallon takarda shine tawada da kuma falle abin da ke cikin littafi shine tawada da falle kawai aw hikayatun wa ibara ko kuma hikaya da kuma ibara fa huwa mubtadi'un zal wannan batacci dan bid'a ne batacci duk wanda ya faɗi wannan magana بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن ده الله يسوكر محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين اللوحين shine wanda ke tsakanin Allah nan guda biyu daga ainihin Fatiha zuwa nasu shine Allah nan guda biyu ma bainal lauhaini daga bango zuwa bango daga Fatiha zuwa وكذلك من زاد على السنة فقال هكذا ya وند a kan sunna sai yace inna aswata al-ibadi wa alfazihim duk wanda yace lallai, sautin bayi da kuma lafazin sautin bayi da lafazin bayi tuntuni yana nan ba shi da farko duk wanda yake sautin bawa sautin bayi ba shi da farko haka nan lafazin bayi ba shi da farko fa huwa mubtadi'un dal shi ma wannan dan bid'a ne batacce kace sautin bayi shi ma ba shi da farko kamar yadda yake sautin Allah ba shi da farko an gane wannan to wanda ya faɗi wannan magana dan bid'a ne kuma batacce ne shi kaman qala inna Allah la yatakallamu bi harfin wala bi sawt kamar wanda yace lalle Allah baya magana da harfa ko da sauti su wane ne suke cewa Allah baya magana da harfa ko da sauti su ne a sha'ira maturidiya jahamiya mutazila an gane duk wayannan kungiyoyi gaba daya suna cewa Allah yana magana babu harfa babu sauti to yaya Allah ke isar da sako ga annabawa sai Allah yana halittar magana ne Allah da zai yi magana da annabi Musa wai Allah ya halicci maganan sai ya sa a jikin bishiya ko ya sa a jikin dutse kawai sai annabi Musa ya ji Allah sai ya ji sauti sai ji dutse na cewa ya musa inni ana rabbuka fakla an alaik innaka bil wadi al muqaddas duwa wa anaktartuka fasami lima yuha an wai Allah ta'ala baya magana da harfa da sauti sai dai yana so ya magana da annabawa sai ya halicci magana kamar da yake so ya magana da Musa ya halicci magana ne sa sa a jikin dutse kawai sai Musa ya ji sauti a jikin dutse to wannan sautin halitta ne shi dutse ma halitta ne shi an gari to kenan wannan sautin wane ne yake magana kenan annabi musa kenan wa yake ba musa sako kaga dutse ne yake ba musa sako to kenan wa musa ke bautawa innani ana allahu la ilaha illa ana fa fa'budni wane ne yake ma musa lalle ni ni ne allah babu abun bautawa da gaskiya ne sai ni ka bauta mu annabu Musa yana zai bauta ma wa kenan zai bauta wa dutse wanda zai ce to ai dutse baya magana an sanya wa dutse baki ne yayi magana sai mu ce to dan adam shi ma ai baya magana Allah ne ya halicci magana ya sa masa inda Allah ta'ala bai ga dama ba da dan adam zai ta motsa baki ba ba murya Allah ne ya sa mai muryan to Allah da ya sa murya ga dan adam har ake jin maganarsa shi ne ya sa murya ga dutse har ake jin maganarsa sai dutse ya ce wa annabi musa inna ni ana lahu la ilaha illa ana fa abu sai an dutse ya ce wa annabi musa lalle ni ne allah babu abun bautawa da gaskiya ni sai ni ka bauta mu kenan wannan sautin sautin dutse ne allah ya halici sautin ya sa wa dutse kenan annabi musa dutse yake bautawa kenan to wannan shine aqida na yan jahmiya shine aqida na asha'ira shine aqida na mu'tazila amma a aqida na ahlus sunna ba ne wato Allah ta'ala ya yi magana da Musa hakikatan annabi Musa ya ji maganar Allah ya ji harfa ya ji sauti an gane sauti da harfa irin na Allah wanda ba irin na halitta ba walam ma ja'a Musa li na wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayka a lokacin da Musa ya zo miqatun mu ubangijinsa ya masa magana ce ya ubangiji ka bari in ganka saboda ya ji daɗin maganan Allah subhanahu ta'ala ashe Allah yana magana da sauti irin nashi da harfa irin nashi wanda ba na halitta ba alƙur'anin da muke karanta qul huwallahu ahad ga kafun nan ga lamun ga ha'un ga wawun ga hamza ga ha'un ga dalu Allah ne ya faɗe shi haka yadda muka gan a haka ƙul huwallahu ahad haka Allah ya faɗe shi amma sauran kungiyoyin bid'a ba su yarda Allah ya faɗe shi a haka ba an gani yanzu in ka zagi qul wallahu ahad lazimul qaul na asha'ira da sauran mutane ba magana Allah ka zaga ba mutumin da ya taka alqur'ani ba magana Allah ya taka ba ka ɗauki alkur'ani ka toba ma ƙur'ani yawu ba magana Allah ka toba ma yawu ba a wajen wa a wajen jahamiya a wajen asha'ira a wajen maturidiya a wajen mutazila amma a wajen yan salafiya ba wato mutum ya yi ridda saboda maganan Allah ne ka tofa ma yawu duk wanda ya tofa wanda ya tofa maganan Allah yawu ya kafirta to su wane ne suka fi sanin darajar alkur'ani kenan ahli sunna an gano wannan ko babu wanda ya san darajar alkur'ani sai yan salafiya saboda duk sauran ƙungiyoyin gaba ɗaya suna cewa wannan ƙur'anin da yake hannunmu ba maganan Allah ba ne hakikatan maganan Allah ne majazan suna jingina ma Allah maganan ne min babin majaz ba babin hakika ba misali an gano wannan ku? to shi ne malam anan yake magana duk wanda yake Allah baya magana da haruffa da sauti dan bid'a ne shi فإنه أيضا مبتدئ منكر للسنة للي شيء دم بدعة ne mai inkari ga sunna dan bid'a ne shi mai inkari kenan a sha'ira menene su yan bid'a ne masu inkari ga sunna an gane wannan ko to an tambayi al-allama ibn baz shin asha'ira suna daga cikin ahlus sunna yace asha'ira suna daga cikin ahlus sunna ta wani bangare amma ba sa tare da ahalus sunna suna su yan bid'a ne a wajen asma'u wa sifat a wajen shuruɗu sa'a suna tare da mu an gane magana bayyana imam mahdi dawowa annabi isa mizani a mizani magana mai aikata manyan zunubai ina yake ko idan mutum ya aikata manyan zunubai menene makoman shi mutumin da ya aikata manyan zunubai bai kafirta ba a mutumin da ya aikata manyan zunubai bai yi shirka ba mai makoman shi kaga da ahalus sunna da asha'ira sun yi daidai yaya hukunci shin manzon Allah zai ce to gobe kiyama da da ainihin ahalus sunna da asha'ira sun yi daidai amma mu'tazila sun saba shin akwai ma'auni gobe kiyama wanda za a auna aikin bayi da asha'ira da ahalus sunna sun yi daidai a sha'ira sun yarda akwai mizani wanda ake auna ayyukan bayi da shi mutazila ba su yarda ba mutazila suna cewa Allah ta'ala ya san aikin bawa ko bai auna ba menene ya ce wai sai an auna an gani wannan ayin da ke cewa wa nada'ul mawazin al-qist li yawm al fala tuzlamu nafsun shay'a sun ce abinda ake nufi da mizani anan shine tsayar da adalci Allah ba wani magana wai sai an sanya aikin mutum a sanya aikin mutum akan ma'auni fa amma man saqulat mawazinuhu fa ulaika hul muflihun wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun wanda aikin shi yayi nauyi fa amma man saqulat mawazinuhu su ne masu babban rabo duk wanda aikin shi yayi nauyi su ne masu babban rabo wanda kuma aikin shi yayi sakwa-sakwa to wa'annan su ne wa'anda suka yi hasara ga rayukansu kuma za su dawama a cikin jahannama kaga zahirin wannan aya ya nuna mana za a auna ayyukan bayi aikin alkhairi a sa a gefe guda na skeli aiki na sharri a sa a gefe guda na skeli sai a ga wanda zai yi nauyi sai a ga wanda zai yi nauyi da wanda zai yi sakwa-sakwa an gano wannan ko fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya amma wanda ma'aunin shi yayi nauyi to yana cikin rayuwa yardajiya amma wanda ma'aunin shi yayi sakwa to wannan mahaifiyarsa ita ce wutar hawiya wa ma azraka mahiya me ya sanar da kai mecece ita narun amiya wuta ne mai ƙuna. kaga ga ayoyi da yawa da suka nuna akwai mizani akwai hadisai da yawa da suka nuna akwai mizani wa subhanallahi wal abin nan menene alhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard an gane ku hadisai da suka zo kan mizani suna da yawa ga ayoyi qur'ani amma mu'tazilawa sun yi inkarin sun ce babu mizani sun yi tawilin mizanin da cewa adalci suka ce Allah baya bukatar sai ya auna eh Allah ta'ala baya bukatar sai ya auna amma me yasa ya auna saboda bawa ya gane cewa an masa adalci shi bawa yana da jayayya idan Allah ya ce wani na riga na gane kai ka aikata aikin shari'i wuta wanda kuma ka aikata alkhairi ya aljanna sai ya yi jayayya ya Allah ya za a yi a ce in shiga wuta ni fa ina ganin na aikata wasu ayyuka wanda ya cancanci in shiga aljanna to ya za a yi dole sai an auna rana kaza ka aikata kaza ka yi shirka a ɗauki shirka a sashi a mizani rana kaza ka yi bidiya rana kaza ka yi ka duk abin da aka faɗa a gaya mai ɗaya bayan ɗaya har ma bawa zai rinka cewa mali hazal kitab la yugadiru sabiratan wala kabira kan illa ahsa me yasa mu littafin nan baya barin karamin abu ko babba sai ya ya lissafa shi wa wajadu ma amilu hadira suka samu abin da suka aikata gashi a fili baro baro wala yazlimu rabbuka ahad ubangijinka baya zalunta kowa dan adam fa jayayya gare shi wa kana al-insanu aktharu shay'in wa kana al-insanu akthara shay'in jadala dan adam ya fi kowa yawan jayayya mutum ne mai yawan jayayya idan an ce kawai a sa mutum a wuta ba tare da an mai bayani dalla dalla ba wallahi sai ya ce an zalunce shi to saboda haka shi yasa Allah gobe kiyama dalla dalla za a yi rana kaza kayi kaza rana kaza kayi kaza yace eh rana komai sai ya gani har ma akwai abin da ya dauka ya dauka babu wanda ya sani sai ya ga gashi a cikin littafi a bayyane shi me ya samu wannan littafin komai sai ya tona mu asiri kaga anan wajen wato amfanin sanyawa a skeli kenan su mutazilawa suna inkarin skeli sannan kuma suna inkarin rubutu cewa duk abin da bawa ya aikata sai an rubuta inna na hannu nuhuyil mauta wa naktubu ma kaddamu wa atharahu muna rubuta duk abin da suka aikata su bayi ba abin da bawa zai aikata ba mu rubuta ba ma asaba min musibatin fil ardi wala bi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala allahi yasir komai sai an rubuta dalla dalla ina fatan gane wannan to bawa su suna ganin ai Allah ya san komai tunda ya sani sai ya rubuta kaka ce Allah ya yi haka ne don adalci kada bawa ya ce an zalunce shi shi yasa ba wai don bai sani ba saboda shi bawa mutum ne mai yawan jayayya an fahimci wannan ko to kaga da asha'ira da ahlus sunna sun yi ittifaki a wajen asma'u was sifat a a wajen ainihin ashra'u sa'a maganar dawowar annabi Isa alayhi salam maganar bayyana imamul mahdi maganar dajjal da ya wa majuji, duk wayannan gaba ɗaya babu sabani tsakanin ahlus sunna da asha'ira an gani sannan kuma ahlus sunna da asha'ira sun yi ittifaki a wajen wasu sunayen Allah da sifofin Allah ba duka ba an gani akwai inda suka yi ittifaki wajen sunaye amma kuma akwai inda suka saba da yawa saboda ka wajen asma'u was sifat asha'ira sun fada cikin bid'o'i da yawa almuhim dai asha'ira yan bid'a ne shine ibn bas ke cewa amma fa a cikin akwai manyan malamai kaga adalci na salafiya a cikin asha'ira akwai manyan malamai wanda sun yi rubuce-rubuce masu amfani ga musulunci da musulmi duk da kasancewa an musu an faɗi kurakuransu sannan sai da aka faɗi gudunma wanda suka ba addinin musulunci ina fatan gane wannan kuma akwai malaman da suka tasirantu da asha'ira sosai amma ba a musu itlaƙin sunan asha'ira kai tsaye kuma ba a kore musu siffan asha'ira kai tsaye sun tasirantu da su da yawa irin su ibn hajar al-asqalani Allah ya musu rahama da irin su imamun nawawi sun tasirantu da ashayira da irin su imamu suyudi da irin su ibn al-jawzi muna jin labarin ibn al-jawzi mai talbisu iblis an gani wa'annan malamai sun tasirantu da asha'ira sun fada cikin kurakurai da yawa na asha'ira amma kuma akwai inda suka saba ma sha'ira din an gane wannan ko to shi yasa wasu malamai kasancewa sun tasirantu da asha'ira da yawa wasu malamai na jefa su cikin asha'ira amma kuma suna musu uzuri ba sa biri an tar da su ta imamu nawawi ga a ce sun rayu sun zo sun gamu da malamai na salafiya sun yi zamani dai da su to da ba za su fada cikin wannan akida ba malaman salafiya na musu uzuri cewa sun rayu ne a cikin gari na misira kuma gari na misira gari ne wanda manya-manyan malaman da suka shahara a cikin aƙidan a sha'ira suka rayu kuma sun yi karatu a wajensu to wannan tasirantuwa ɗin shi ne abin ya sanya suka samu irin wannan tunani an gano wannan ku amma da sun rayu a garin salafiya da ba haka ba ko kuma da allah ya sa sun yi kicikus ga malaman salafiya da sun canza tunaninsu irin nan ana musu kyakkyawan manufa lura da rubuce-rubucen su za ga wani lokaci suka yi raddi ga shayira to lura da rubuce-rubucen su da kuma yadda suke son qur'ani da hadisi suna son qur'ani da hadisi sosai irin yadda suka yi ma hadisin manzo Allah hidima to wannan yasa aka ce wayannan malamai sai dai a ce sun fada cikin bid'a amma ba yan bid'a bane su an gane yan salafiya ba sa bid'antar da imamun nawawi ba sa tar da ibn hajar al-asqalani ba sa tar da ibn al-jawzi kaga ibn al-jawzi ya fada cikin kurakurai da yawa na asha'ira amma da ake tambayan albani nasiru da yake cewa gaskiya ya fada cikin kuskure amma uzuri babban uzurin da ake mai mutum ne mai san hadisi sosai yana san hadisi sosai kuma in ka taba hadisi ba za ku shirya da shi ba to duk mutumin da kaga yana son hadisi to yana son gaskiya in kaga ya fada cikin kuskure to wannan kuskuren da ya fada ba da gangan bane ina fata gane in kana so ka samu kyakkyawan rabbi ga sufaye ke ka wajen ibn jauzi ya wallafa littattafai inda yake rugurugu da ainihin sufaye baya sassauta musu an gane wannan ku kuma yana raddi mai tsanani ga yan philosophers da masu ilmul kalam baya sassauta musu kaga ashe da ya rayu tare da malaman salafiya cikakku da da wuya ya fada cikin wannan bid'a din an gani haka nan irin su imamu suyuti daga dinka ka duba mutumin da ya rayu a misira da wuya ya tsira saboda misira akwai manya-manyan malaman da suka goge a kan akan a sha'ira kuma su ne malaman da suka shahara suna karanta da al'umma a misira an gane wani ku sai za ka ke ganin malamai da yawa da suka taso a misira suke samun zamiya wa iyaz billah nan. wa kazalika man zada wa qal haka nan mutumin da ya ƙara sai ya ce innal midada qadimun fa huwa bal wanda ya ƙara ya ce wai tawada tawada ma tuntuni yana nan kamar yadda Allah tunfil azal Allah yana nan to tawada ma tunfil azal tawadan da aka rubuta Qur'ani da shi tunfil azal yana nan wanda ya faɗi wannan magana shi ma batacce ne shi kaman qala laysa fil masahib kalamullah kamar wanda yace babu maganan Allah a cikin littafi littafin da muke karantawa na alkur'ani ce ba maganar Allah a cikin nan wannan fasarar maganar Allah ne ko kuma ibara ne na maganar Allah ko kuma hikaya ne na maganar Allah wa amma man zada ala zalika min juhal amma wanda ya ƙara akan wannan daga cikin jahilai allazina yaquluna inna al-waraqa wal jilda wal watada wanda yake cewa lallai fallan takarda da kuma ainihin fata da ainihin gafaka wa qita'atan min al-ha'id kalamullah da kuma yanki na igiya zare wanda ake tsara qur'ani da shi duk maganan Allah ne fa huwa bi manzilati man yaqul wato daidai yake da wanda yake cewa ma takallama Allah bil qur'an daidai yake da wanda yake cewa Allah bai taɓa magana da alqur'ani ba wala huwa min kalami ko qur'ani ba maganan Allah bane الوصية الكبرى إيه مدوب لتاب الوصية الكبرى لابن تيمية هذا آخر ما أردنا جمعه wannan shi ne abin haza akhiru ma aradna ma aradna jam'ahu wannan ne ƙarshen abin da muka yi nufi mu tattaro wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya daɗin tsira ga annabi muhammad da alayensa da sahabbansa kuma ya aminci wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk نعم كتبه أبو فردوس يحيى بن محمد السلفي الأثري حفظه الله masha Allah Allah shi taimake mu to littafi an sauke shi littafin da muke tunanin za mu karanta shi ne a littafin ibn taimiyya a siyasa a shari'iyya to amma babban matsalar da muke da shi yanzu shi ne siyasa a shari'iyya din matanin kusan babu sai dai sharhin sharhin da ibn Usaimin yayi kuma gashi mafi yawan mu kuma bayan Allah ne ya ibadiyal ladina asrafu ne ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah to mafi yawan mu talakawa ne karancin za su yi za su yi zai kai dubu biyar to kaji dubu shida na? <laughs> kaji dubu biyar ko dubu shida to shi ne muke ta tunani inda son samu ne sharhin usaimin din zai fi kyau to kun gan shi nan to yadda aka buga da ce masu dan buga shi masu cikin wannan bangon ba bangon ya dame mu to sun zo sun sa bango mai kauri ya tsara tsada su dan yi shi dai kawai dai abin nan ba a dai mun san yadda za mu yi insha Allah to wala sai suka yi shi da bango wajen dubu shida to kaga shi ne matsala yanzu in aka ce za a sashi zai ga mutane biyu ko uku ne suke da shi na wani ya ce kila ko wanda suke da shi kana da shi girma lawar Allah kalla ya ce mu samu mutane 40 ko 50 suna da shi kaga sauran sai su da saurarawa har Allah ya kawo yadda za a yi amma matsalan yanzu a ce mun fara sati mai zuwa babu mai shi sai kaɗan na? da shi ne wani ya ce photocopy amma shari'i na usamin din yana da kyau kwarai da gaske gaskiya in an karanta matanin sai a karanta shari'in aji abinda usamin ya faɗa to gaskiya karatu ne sosai to insha Allah tun da dai an faɗa haka din da Allah a dage sosai kowa ya mallaka saboda saki mai zuwa mu fara shi da karfi Allah shi taimake mu na eh wai akwai shi a waje ko a kan wani gundun bala ya sai kamar guda talatin ya raba mutane subhanaka allahumma wa bihamdika na na duka kace ga wani ya ce zai sa a siya mana wani ina wani ya tambaya ce mai na'am eh to ai shi fake ne fa'ili shi wannan wato eh, eh, abin da yake mangaru guda biyu na malamai ko masu cewa kulli faskul masu cewa kalakatun ba'ina kaga saki ba'ini sai an sake sabon aure sabon aure ne sai ya bata sabon sadaki da sabon aure aure a ba ka ta wani ba ai saki uku ne ake sai an aure wani wannan bai nuna sugura ne bai nuna kubra shine sai an auri wani saki uku kenan amma bai nuna subura shine wanda wato ba za ka ce na dawo da ke ba sai dai sabon aure kawai in tana son ka in ba ta son ka ta auri wani kenan haka kullum yana yiwa na haka kullum an ba da ne ba aka ba a ba a fasawa ya ce wa ya fasa eh, ya fasa a ba wai an fasa ba an daidaita ne yanzu yana so yana so su aure malam ibrahim ba a fasa ba nan a cikin wasu daga cikin asma'u wa sifat tana kan akidan ahlus sunna amma a cikin mafi yawa ba sa tare da ahlus sunna an ba su uzuri wanda suka tasirantu da asha'ira amma su ɗin nan suna neman gaskiya kuma malaman hadisi ne suna ba hadisi muhimmanci fiye da komai irin su sayar kudu su ma malamai ne su ko su sayar kudu malamai ne su wanda duniya ta sallama musu za ka auna hidiman da imamun nau'i yayin musulunci da sayar kudu mai zagin sahabbai ya rubuta tafsiri ya zagi sahabbai a cikin tafsirin ya yi izgili ga annabi musa a cikin tafsirin tabbas ya rubuta tafsiri amma a cikin tafsirin akwai zagin sahabbai akwai izgili ga annabi musa akwai cewa qur'ani halitta ne akwai menene kuma akwai kafirta mujtama akwai wahdatul wujud akwai me akwai inkarin sifofin akwai abubuwa kala kala akwai akidan sufayi akwai akidan shi'a akwai akidan khawari ba abin da babu na'am akan me a ya faɗi ya faɗi manyan malamai ya ce a cikinsu akwai manyan malamai irin su ibn hajar imam abinan imamun nawawi ya ce sai da kama suna ya ce wa'annan ba ma bid'antar da su saboda gudunmawar da suka ba sunna yi e, asalin aƙidan asha'ira bid'a ne kuma mafi yawansu akwai asha'ira da yawa wanda ba sa mutunta sunnan annabi in sun ga hadisi ya saba ma ka'idan su sukan ce kabaru ahad imamu nawawi ba shi da wannan fahimta imamu nawawi bai rusa bai rusa hadisi ingantacce da ka'idan su na asha'ira ka gane ai yawwa ana sa application a cikin waya na'am inda ga rubutu na na ƙur'ani abinda a suka karanta da ranci ƙuru wallahu a Allah ne ya shi na'am eh sautin wayan ina yake idan ka shiga bayi ina sautin yake ka shiga bayi sai ka kunna waya ina sautin yake yanzu ka shiga da ƙur'ani cikin bayi kenan ga waya na waya na katalawa sai na shiga bayi da shi na shiga bayi da ƙur'ani kenan in ka ce in ka ce eh to in ka fitar da shi waje fa kana cikin bayi sautin na binka shi kuma yanzu ya aka yi سبحانك اللهم وبحمدك bihamdika to me karo bayani ai in waya don don qur'ani na cikin waya dan kaji sauti wannan sautin baka cewa sauti baka cewa wai ka shigar da sauti cikin cikin bayi an gane kuma dan ka fitar da shi waje sautin ya biyo ka baka cewa ba cewa yi laifi ka shigo da qur'ani cikin bayi an gani shi wannan sautin ba wai ka shigar da shi bayi ba ne. ba a cewa wannan sautin an shigar da shi bayi an yi laifi a an kunna sautin kuma ka shigar da shi yaya ka shigar da ƙwararri cikin bayi kenan in ka ajiye shi a waje ba sai sautin na zuwa cikin bayi eh ne zai da kanka ya tsoka sai sauki na shiga cikin bayi ana karanta a masallaci ma yana ko ana karanta a masallaci sauki kalafi wani ma sai ya manta a bayi yake sai ya ji daɗin sauki hmm? to wasu malamai suke ganin akwai masu ganin shi wanda ka shigar da shi cikin bayi shi ne kai wato kai makaru sun sun ce makaru amma wanda yake ka ajiye shi a waje dan ya biyo ka wannan ba laifin ka bane kai iya ubar ka ka shigar da shi bayi amma ko da mutum ya shigar ba a cewa ya shigar da qur'ani bayi waya ka shigar bayi ne an gane shi ne sai an kunna inda za a ji eh sai an kunna sannan za a ji na. na'am Wow, masha Allah, Da za kuma khairan. Allah ya saka da kuɗi. Allah ya biya. Kaga to an an samu talatin, Kaga ai ai an rage hanya. Insha Allah, Da za jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.